ku danna subscribe hana ku danna mana ƙararrawar sanarwa yadda za ku dinga samun sababbin shirye-shiryenmu. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum uwa barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu a cikin kuma wannan shiri namu mai suna kunnen kanawa. wanda muke kawo muku labarin Baba Suda, labarin ɗanƙani Dillali, wanda marubuci Kabiru Ibrahim ya kasai ya rubuta wata baiwar Allah daga Ghana ta ɗauki nauyin kamu kushi. Da fatan Allah ya saka musu da mafificin alkhairi. Amin summa amin. Baba Suda kashi na hudu. Muna kawo muku wannan labarin ne a channel ɗinmu ta YouTube mai suna Abba Effects World. Kada dai ku manta da danna mana subscribe tare da alamar kararrawa. Ga waɗanda kuma suka danna mana subscribe, kada su manta da ci gaba da danna mana like, tare da yi mana comment akan dukkan wani shiri da muka ɗora muku. Sannan kuma a yi sharin zuwa 'yan uwa da abokan arziki. domin su ma su nishaɗantu da labarin ɗan ƙani dillali. Ba shakka Hausawa na cewa garin banza a farau-faran banza yake ƙarewa. Bayan bakin nan sun zauna sun huta sai suka ce da ɗan ƙani jadda jika rasulu mun zo mu yi wasa ne amma mu aikinmu mukan yi rufa ne don babu gaskiya a cikin lamarinmu. Shi ne muka zo mu gaishe ka kuma muna roƙo duk abin da muka yi muna fatan za a kau da kai abin nema ya samu matar falke ta haifi jaki matar mai shayi ta haifi kwalla ko da ɗan ƙani ya ji bayanin wannan mutane sai ya ce kai samari wani irin wasa kuke ku 'yan damfara ne kawai ku yi iya abin da za ku yi amma ina so ku bani fan ashirin in kuma kun ƙi yanzu na sa wuta ta kama macutan wofi. Da waɗannan 'yan damfara suka ji wannan batu sai suka ce to ba muke wallahi ba mu da wannan kuɗin ke bukata kuma dududu in mun yi wannan wasa bai fi mu samu famɓe ba balle mu yi alkawarin za mu kawo ma wani abu. Amma yanzu tun da abu haka ne ya so za mu koma sai mu dawo da shirinmu sosai ɗan kani da ya ja ka sai ya ce ku tashi ku tafi mutanen banza tun kafin raina ya ɓaci ya tashi ya shiga gida su kuma suka tashi suka tafi jikinsa a sanyaye suka tafi suna tattaunawa a kan cikas ɗin da ɗan ya kawo musu daga can wani daga cikinsu ya ce kai ni ban yarda da wannan mutum sharifi ba ne don ko ruwansa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 ya shirya makircinsa ya yi duk wani su dabaru da zai yi ‘yan uwansa suka taimaka mashi shi kuma ɗan ƙani ya mamanta da wata magana da suka yi da waɗannan ‘yan damfara tun da ya ga babu wata mumura a cikinsu da yamma ta ya fito waje yana shan iska da 'yan birni sun kewaye shi wanda suke ziga shi yana ciwa mutane mutunci yana zaune a kan kujera su kuma suna ƙasa sun kewaye shi ana ta fadanci ana hira sai kawai suka ga wani katon ƙadangare mai girman gaske ya keto a guje ya nufo ɗan ƙani gadan-gadan yana zuwa kawai sai yahuda babban ɗan yatsansa ya shiga ya ta tafiya bai tsaya ba sai da ya je tsakiyar bayan shi ya tsaya duk jama'ar da ke wajen suka kaka sai suka watsi a guje suka bar ɗan ƙani yana ta tsalle-tsalle shi kaɗai yana ta ya zubar da rawaninsa rigarsa har sai da ya cire amma a banza don ga shatar katangare a tsakiyar bayan shi ɗan ƙani da ya ga haka sai ya shiga cikin gidansa a kuje yana ihu matarsa ta rike shi da ƙyara aka kawo aka shawo kansa ya kasa magana sai daga can ya yi bayani ya nuna matarsa wannan ƙadangaren, da ta gani sannan ta je ta nemo 'yan uwansa da yake ci musu mutunci yana sa 'yan doka suna wulakanta su aka kama ɗan kani sai gidan mahaukata aka yi masa allurar bacci ya yi ta fama babban likita ya duba ya ga hoton katangare a bayan ɗan kani amma likita da ya duba sosai babu komai a jikinsa sai dai hoton kadangaren aka rasa yadda za a shawo kan matsalar ɗan ƙanide ta gagara labari kuwa ya kewaye birni da ƙauye ya zama ko'ina in ba labarin ɗan ƙani ba ba a jin komai mutane sai tururuwa suke wajen zuwa kallon shi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 ya ba su rabi ɗanƙani da ya ji za a raba shi da wannan alaƙaƙai sai ya yarda waɗannan 'yan damfara ba tare da an kai ruwa rana ba sai suka ce duk wanda yake wajen ya ja da baya duk jama'a suka ja da baya bayan da ya ga cikin 'yan damfaran nan sai sai daga wani ya ɗaga wani kara sai ya juyar da ƙasansa hankali sai aka ga ƙadangaren nan ya shiga jikin da ya shiga jikin ɗan ƙani yana motsi yana fitowa a hankali daga can karen ya kalli ƙasa sosai sai ga ƙadangaren nan ya biyo ta wajen ƙafar ɗan ƙani ya fito waje a guje jama'a suka dare aka ba wa ƙadangaren waje ya yi can da ƙadangaren ya tsaya sai aka ga ya zama wannan karen. mutane suka je a guje don su shaida suka je suka gani da idansu suka kuma tabbatar kara ne da ɗan ƙani ya ka sai ya tabbatar da fararsa za a yi nan ne ya tada alkawarin da ya yi na rabin dukiyarsa ya ce ba zai ba wa 'yan da nan ba duk jama'a kuma kowa sai faɗin albarkacin bakinsa yake ga abin da ya samu ɗan ƙani 'Yan damfara kuwa da suka nemi a ba su haƙƙinsu ɗan kan yake sai suka yanke shawara su bar wajen kar a farke musu laya. Don haka sai suka tattara nasu ina su suka bar wajen. Sun fara tafiya kenan sai wannan karen nan ya sake zama ƙadangare yayyo kan ɗan ƙani a guje baki buɗe. Ɗan ƙani na ganin haka sai ya miƙe ya nufi wajen 'yan damfaran nan a guje. Jama'a na mamakin wannan al'amari, wasu kuwa suka kudu don kada ƙadangaren nan ya yi musu yadda ya yi wa ɗan ƙani. Masu taurin rai kuwa suka tsaya suna tariya. Ɗan ƙani da ya miƙe a guje ƙadangaren na binsa. Yana zuwa wajen 'yan damfaran nan sai ya rungume ɗaya daga cikinsu. Ƙadangaren nan ya tsaya baki buɗe yana kallon ɗan ƙani. Shi kuma ɗan ƙani yana haki ya ce don Allah ku rufa min asiri, ku raba ni da wannan masifa. Ɗaya daga cikin ‘yan damfara fara ya ce ai masifa ka haɗe da ita tunda ka saɓa mana alkawari. Ɗan ƙani ya ce ku zo mu je duk abin da na mallaka ba ku. Nan ɗan ƙani ya shawo kansu suka juya duk ɗan kuɗinsa ya kwashe ya ba su. Waɗannan ‘yan damfara da suka karɓe wannan kuɗi a hannun ɗan ƙani suka yi tafiyarsu. waɗannan shakiyan 'yan damfara da suka ga sun sami yadda suke so kuma duk garin da ɗan duk garin sun tsorata ɗan don jin labarin sa dama ya kawo su wannan gari suka fasa dariya suka ce tunda mun samu albarka mu tsaya mu ci abinci dukkaninsu suka yarda da shawarar da suka yi. ‘Yan waka da dai ku manta kuna cikin wannan shiri namu mai suna kunnen kanawa inda muke kawo muku littafin Baba Suda labarin ɗanƙane dillali wanda Malam Kabiru Ibrahim ya kasai ya rubuta wata baiwar Allah daga gana ta ɗauki nauyin kamu shi. Da fatan Allah ya saka musu da mafificin alkhairi. Amin summa amin.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 yadda za a rabi da wannan masifa don duk jama'a sun gama razana. Sarki da 'yan majalisarsa suka ce a samo maganin maciji don sun kwashe waɗannan tarin macizai. Sai aka yi shela ana neman wanda za su yi wannan aiki, da yan dafaran nan suka ji shela sai suka ratayo a guje suka ce za su yi wannan aiki.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 a cikin wannan fada ta sarki akwai wani masani mai masani amma shi ba kasafai yake magana ba amma da ya ga rainin hankalin waɗannan mutane ya yi yawa sai ransa ya ɓaci ya kasa magana yana kallonsa kawai 'yan damfaran nan dai da da samun sake sai suka ce da sarki ai Allah ya kiyaye amma don haka da yanzu duk garin an halaka dan macizan ba na garin ba ne sun fito daga garuruwa daban-daban can wani daga cikin 'yan damfarar ya fito waje a fadar sarki ga duk 'yan majalisar sarki na kallon shi sai ya ɗauki wannan damin macizan ya ɗaga ɗaya ce kai ƙwarai maza ka koma sakwato sai aka ga maciji ya tafi sululu ya yi inda aka nuna mashi can kuma sai ya sake ɗauko wani sai ya ce kai duna maza tafi barno macijin ya yi inda aka nuna mashi sai kuma ya ɗaga wani ya ce kai dumji maza ka tafi ibadan haka dai duk macizan nan suka zo ya tarwatsa su duk abin nan da ake wannan babban malamin mai laƙani ya zauna a fadar sarki da ya ga hankalin yaran ya yi yawa sai ya tashi duk da 'yan damfaran nan rufa'i suke suna yadda karan amma mutane na ganin kamar macijin ne da gaske sai ya daka musu tsawa ya ce yara ƙarya kuke nan garin ya wuce ku yi masa wannan shigantaka sai ya kira duk sunayen macizan da suka faɗa duk sai macizan nan suka dawo ya ce da macizan nan ku kama su macizai suka yi kan 'yan damfaran nan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 kowanne ya tafi makwancinsa macizai suka kama gabansu cayan uwa a nan za mu dakata sai kuma hanan gaba insha Allah ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari domin jin yadda ɗan ƙani zai ƙare a garinsu da yadda aka gano cewa waɗannan yara fa tamfararsa suka yi. sarkin sharifai guda a ce 'yan damfara sun mai rufa ido. Ku dai biyo mu domin jin yadda za ta kaya. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a ko da yaushe. Ku ci gaba da kasancewa da wannan sabuwar channel tamu mai suna Abba Effects World domin ku.